kuma ya raba ku ni zan yi maganin abu sai dai ki sha gurmi ko ko da ita ni kar uba ce amma ai ni na rike ta tana karama to kin gani ba na bacci eh, ki ga san min na amma ni kuma ku banni da tijani to ai kenan ba abun da zai faru da ai ba Allah ya yarda ba abun da zai faru to shikenan rabiya da samu ya ga rashin ai ko an hutu yake so to ai gama da yayanki ba wani aiki bane eh ba saura kwana uku ba ko kwana biyar ne kwana biyar ne kwana biyar ne kwana uku ne za a kama ta hmm. daurin aure saura kwana biyu eh haka yake saboda haka shi yayanki kamar na gama da shi na gama kamar ya yadda ya gama ni kuma ki bari da rikijani to ni kuma zan yi maganin to Allah ya da shehu Allah ya taimake mu Allah ba mu sa'a amma za ki koma gurin malamin ne ko a'a yau da mamana to yau ka zauna ni haka tun da dai mun ga Allah ya fara daidaita mana al'amarin na ai ma zauna gidan malami fa ai yanzu na auri kafa sai na ga ta zauna daren to tun da dama ubangidan ya ce yana so ba shi kenan ba Allah ya yanke mana wahala na yanke mana wahala shi ma a nan yake samu to kin gani kuma gashi babban naman an ce duka namu ne to kin gani yanda muka yi ba eh, shi da ba ba barin shi za a yi ba har ya ba za a bar shi a to gara ki ba za a bar shi ba gidan malam kuma komawa zan to gara ki da. da kanmu kai ka ta dawo ko ma ta dawo ina ruwan mu ba mun kai ba mun ba mai wahala ba. kallon fina-finan waje da na cikin gida ga dama ta samu. Kantin Alhaji Hassan Adamu and Sons ya tanadar muku da mashahuran fina-finan India na zamani da shirin da ga na Chinese irin wanda kuke so jiya da yau da na CID da America iri-iri na gani na fada da yakin soja kala-kala. Bangaren fina-finan Hausa kuwa abin sai wanda ya gani bamu da na biyu domin muna da fina-finan hausa da wasan kwaikwayo tuska-tuska kama daga na ban dariya da mai tsebe kewa kamar su idan gari da goyon kaka da na soyayya kamar su badakala da kowa da ranarsa da na tashin hankali kamar su bakandan mai rikicin duniya da sauransu bangaren kaɗe-kaɗe da roro na hausa da laraba da na turai mu ne gaba muna da kasa kasan waƙoƙin kowane mawaƙin hausa da na laraba da na turai na rikoda da bidiyo da sauran mawaƙa mata da maza na cikin gida da waje alhaji hassan adamu ansan da ke bayan bata namba 21 e titin bello kano ko kusa da babban manajan tsare-tsare alhaji hassan adamu dan ƙarin bayani ko a tuntube mu ta lambar tarho sifili shida hudu shida hudu tara bakwai uku bakwai kano sai kun zo. Salamu alaikum salamu alaikum. Amin alaikum salamu. Salamu alaikum. Alaikum salamu. Bismillahirrahmanirrahim. Sannu da zuwa. da zuwa. gajiya. da sauki. nan tsalau? Lafiya lau. madalla. Mutan gida. Lafiya tsalau. <laughs> Duk kuna lafiya? Lafiya tsalau wallahi. To madalla. Ni da na ganki ma har na ji daɗi. <laughs> Wallahi Allah. labarai. Abin da ke tafa da ni. To. Zuwa muka yi neman alfarma. To Allah ka ba mu alhaira. A Ne bikin. A A to a daga biki kamar yaya sai san al'amarin garin nan babu muna son mu har haɗa abin da za mu yi mu bayar abin da dai ba za a ɓoye muku ba ne hajiya bikin nan da muke so a ɗaga mana saboda kayayyakin gadon nan ba haɗa shi ba ba a yi ba shi ne ubanta ya aiko ya ce a zo a faɗa mu koki wannan arziki a ɗaga wannan biki sati mai zuwa haka ne to amma yanzu da kamar mu muka yi muku haka sai ka gare yana baci a ga kamar menene amma yanzu don Allah don annabi ba shi ni na raba gora yan uwa sun raba gora an rarraba ka tsina ne daura ne in kwakwato amma a ce a tsada kuma to yanzu ya zan yi da mutanen nan to ai sai san matsalolin garin na yanda suke kuɗi ne babu yanzu abin da ya rage za a bayar mai kafinta wanda zai haɗa wannan gado dubu biyar kan haɗa ka mata mai gadon ba sai biyo baya ba inda ke ta zo ina ruwan mu da gado to ai ba zai yiwu ba kaka na na ana ci an ɗaga biki wata irin magana ci an ɗaga biki don ma ta faɗa an san abin da ba daga hanya ta ba ne in ba daga nan gida ma ba ta za su yi mai hawa kan ba na kan saurara ka fi ake a hankali kai an kai gari da nisa ka ba kaka duk mun raba katina ka tsire ne su dutsen ma duk mun kakkar katina kaka har na kawo maroka kawaye na duk na kai musu yanzu kuma su zo su sai mana asharar lake ka kai ba tun da ba daga hanyar mu bane abin sauki ne ha ba kaka ni ina son abu a hankali ta zo ta nuna mana gashi yanzu na buga da gurum ya kullo sai aka da gurum ya kullo daga sama ya zo su mana an daga biki an daga biki gaskiya tun da ba daga hanyar mu bane ta hanyar su ce wannan abu mai sauki ne tun da abin da suka kawo ko ka ba ba abin nan nasu bai haɗu ba shin da tun shekara nawa ake neman nan ne sai abu sati daya Allah ya sa muna da lumfashi da rabon magani ne a amma ba na son a je a ɗauke ki a bakin duniya a ce ba ina da ke na watsa da haka haka ɗauka man gagara aka ce ne ce kuma sai ma kina neman ki jamu ina dalili idan Allah ya kai mu satin ayi. amma mu kan ba an mana wulakan wulakan kaka wani ai ya zama wulakanci ga shi nan duk sun samu raga ba na ma ai wulakanci ne da karanta to ni da ai hakuri hakuri na zo nema ba da hakuri ni da hakuri na zo nema Allah ya ba da hakuri ai mana hakuri ai hakuri ya zama dole ya za a yi Allah da yanda rufin asiri ba daga hanya ta abun bane to mu dai a yi hakuri ba din ma Allah ya ba da to shi yasa nake so in gaya maka cancan amma nake tsoron zuciyarka saboda haka kaga tun da mutanen nan sun aiko sun ce a daga bikin nan su sun ce ma da so samu ne sun fi so a kai shi ma wata shida amma da su abin ya bani mamaki ba mu ba za mu zama ƙananan mutane ba me yake nufi ne me suke nufi ne da gidan gidan wasu tijjani nan don ma baka ji abin da kawai shi take faɗa ba ne komi in ya samu a mu yake karewa komi in ya samu a mu yake karewa ni ba na samu abin da yake ba mu ta naira hamsin din ne wata ya ban sani ba mm, mm, mm, da da na girma bai ce haka ba mu ka harkar mu ba jan kuɗi muke yi ba da su da naira hamsin ɗinsa da ba hamsin ɗinsa abu ne muke so mu haɗa aure ba magana ta kuɗi ba wannan harka ku ce ta mata ni kar ki kuma kawo irin wannan zancen Thank you. na dala ba na kana wuce zancen nan kaga dil ko dala dala rara me ya faru tsakanin ku yi min bayani a hankali. Kwai yaran nan da ta na rada mu da biya hanya na ta me yasa aka ɗaga bikin da shi ke nan ya kama ni ina son zagi na ban san da ya tara mun mutane a kai ba. Da kira kwace ni a hannun. Ah!

tun daga ranar da ya fara neman yarinyar nan al'amuran suka rikice sai baya suke yi sai baya suke yi ina da mai kashin siyasa ce a so ina da sani dama tuntun ike yawo ike faɗa ike cewa tun da ya fara ya fara neman yarinyar nan ike lalacewa ike karewa ko komai nasa baya ganin yana gaba sai dai baya ike yi hmm? kowane lokaci ko ina ya bi ko ina ina ta ina yana dawa hmm. amma can ya ce ba san ta ike ba sallanta aka kawo masa Kuna asiri aka yi masa. Dakata dakata dala dakata daga nan ma isa. Yanzu shi yaron na in da ba shi da kunya mara mutunci. Ai ba ba ba ni na je na kai yarinyar na ce ya aure ta ba. Akwai wanda ya hanya auren malam Sadiq. Idan zai tuna ya san malam Sadiq ne ya zo ya same ni akan magana auren shi ya hanya auren. to ba ruwan ni na san abin da zan yi akai yanzu zan je in samu malam sadiq din a a ya kaka je dama ya ce zai je wajen malam sadiq ya ci masa mutunci hmm? dama koyi masa yi me ya koyi mai ai dai mu garin da bamu taba abin kunya ba ba tata ba mai ta to dama dai ni dai aka yi fada ba tata ba mai ta yanzu ke kin san muna da mai ta a gidan nan eh ko an taba kama mu da kayan sata duk talaucin mu duk talaucin mu a gidan nan bamu taba zai iya sata ba wani namu bai taba zuwa ba kuma Allah da hakan ba za ta faru ba malam to bari in gaya maka ka san dai ni dai ba ni na haifi ɗan nan ba amma na ji na gani saboda haka ma tun wani tun wani an fata wannan zancen auren ta na kowa ne ai zai ce an rufa mai me aka rufa mai ta ta muke komai ta to an fasa a Ehe, an fasa ni ba da ni ba za ka wannan tsarin kawai ba ma bincike kawai an fasa yau me zan ji ka je wani irin magana haka ni ba zan iya saurara ba kawai an fasa ai da sai ki saurare ni ki ji me yake amma irin wannan sauran yanke hukunci ba naki bane a bari a yi bincike ko ne ɗan duniya ina son bincike ku bari ku saurare ni a hankali ni zan je in bincike jama'a sabuwar mujallar tauraruwa na farin cikin ko da muku gaskiyar abubuwan da suke gudana na harkokin sunan fina-finan hausa a yau tare da bayyana yadda al'amuran taurarin wasanni suke gudana har yau tana da filaye na bayyana wani da ra'ayoyi don haka nemi tata a guraren masu sayar da kasar kasar na bidiyo da ke kusa da kai da masu neman da yawa sai su tuntuɓi kantin alhaji hassan adamu da ke kusa da bata a kano ko kantin ismaila baya jangarzo da ke bayan bata a kano barka da yamma kuna lafiya lafiya lau da godiya ya wannan sanyi da ake ciki sanyi da godiya ma da la'ai na ga ranar ta dan bude ma wallahi to da ni Allah ya dawo da ni akan maganar da muka yi to alhaji na kammala komai da komai to hajiya matsala dai guda biyu matsala hajiya matsala kamar ta me kamar dai sha'anin dai abubuwan da yake zuwa yake yi ki wa kenan ki yara to jani kenan jani to ki rabu da shi duk abin da zai yi a bayana yake a waje na ya saci kuɗin da yake waɗannan abubuwan kuma ni zan nan kaso ɗari a kan abin da yake yi me zai gaya min akan kuɗi a waje na ya saci kuɗin da yake waɗannan hidimomi ai komai shan daɗin inuwar gemu bai yi makogwaro ba haka yake bayan wannan kuma sai a rabi to ita kuma matsalar ta kuɗi in dai za a bata ta karɓa ai shi kenan an gama hajiya ba damuwa Ka san tijjani eh yana ba ta kuɗi saboda haka sai a san yadda za a yi ita ma sama barin ba da dan wani hasafi a kai mata to alhaji man illar a ce mutum baya karba hasafi kwarai da gaske shi hasabi sunan shi hasafi kuma daɗi gare shi to ba baya san hasabi kuma kiyama za ka zo ka samu aljanna to haka ne ba shi yasa ake ta kowa da babban abin nan ba to ke ke ga uku eh. to alhaji wallahi ban je ma wannan ni kadai to ai dan ban je banki ma da wuri bane shashashan yaro na aika shi to an gode eh Allah ya saka da alheri to ga wannan kuma a bawa ita ainihin yaya rabi eh a kai mata to madalla ina gaishe ta to madalla bayan wannan kuma To. ne miki alƙawarin kujeran maka bana da ke za a tashi kujeran maka in Allah ya yarda sai kin da za a baitul maqaddas Allah na gode maka. Sai kin yi safa kin yi marwa. Allah na gode ma. Kin hau dutse kin jefi shekan. Allah ya tabbatar da wannan abu. Eh. Idan ina da raina. Sai na mawaki ta mana yara. Kwarai. Yake a wai mm, menene mm, Allah bai sa ya ga manzon Allah ba. Eh, Allah sa ya je Madina ya tauna da binansa. Ai Alhaji na ji daɗin wannan al'amari. In Allah da inda ina da raina wannan aure sai an yi shi da kai da Hafsatu. in Allah da me ake da tijjani to hajiya zan ta to alhaji eh alabama alheri amin ya rabbi alabama alheri amin ya rabbi billahi rahmani an gode to an dai gode to na ni na gode wallahi wallahi ni ma na gode kuma an je aka yi samman da ita to madalla na barki lafiya to ake da tijjani matsiyaci da zan kai yarinya gidan matalauta da gidan mai arziki da za mu ci daɗi ina da wani cikakken buri a kan kamfanin duniya wani ita ce ne ka wasu afirka gaba ɗaya wani wannan masana'antar idan harkokin nan namu gaba ɗaya ba na sarari da mun ga matsalar wutar nan ya sa samu fitowa da ai abin yana bata mai dangane ma da maganar nan ta karin albashi haƙiƙa ba hakika ni kaina kamar da naziri ke ta kullum ke magana a kan cewa yau alhaji bayani kusan harka ta yau domin ni kaina so nake a ce wannan masaga ta ne duk west afirka babu irin ta. domin kuma ku ne da dukkan mutanen ci gaban mu ci gaban ku kuma inda muke da ku ba taɓa samu an canza wani a cikin wa'annan ma'aikata ba kuma alhamdulillah babu wani wanda za a samu domin laifi abin zargi domin alhaji har ya gona yake lokacin da amaryata ta zo na ji alhaji yana yabo na har daɗi ne don haka da Allah mu kasance masu kyakkyawan nufi da buri nagari domin ci gaban wannan masana'anta ta mu domin ci gaban wannan masana'anta ta mu shine ci gaban mu babu wani abu da kake da shi abin tinkaho a duniya da kuma wani abin ka na wani dai a rayuwa wanda ya haura sana'a kuma yau kai ne gobe ba kai bane da haka zamowa nagari tunda mun samu yabo a cikin kasuwa tabbas babu na biyun mu a wajen yin atamfa mai inganci zare ne mun zama fice ko ɗan babu a cikin wannan al'amari kuma ƙarin bayani da ai ta ƙarin bayani da so da yi muku kuma inda kuka sani sai ɗan talle ya kai ne babba a kan wannan ko ba haka ba sai ka san inda ayyukan nan suke gudana ba san musu ba saboda abin da yake dan bata mana rai a kowace in sun kafa fayar suke daɗaya ba su dawo ba aka yi har alaji ya zo kai ka gani da yawa kuma yau ya zama da bawa ana ainihin agar zai kuma ba mai ba mai tafiya saboda haka ka sa idan ka rubuta da dawo ka gani kuma kuka duba da kayan albashin nan da haka kaga an fara musu ya yi aka yi da ina zuwa tukuna ta jani me kake yi kamar za ka haɗiye ni me kake yi kamar za ka haɗiye ni ka ce sannu da zuwa na amsa za kuma cewa bayan annanan sun yi na amsa ta jani ya kamata ka fita ta yanka ba Don't take me like a buffet or mentor appendix. You have to be very carefully. Take it everything easy. Kana fashi shigi a cikin al'amuranka. Kalle ni da kyau. Na yi karatu a Germany, na je London, na je America. Ba inda ban duk inda ake shigantaka a duniya. I know. Ka gane ko? Kana ne meye naka na tara mun ma'aikata a kofar factory. Wallahi ka kiyaye ni. zanga-zanga za a yi mun? a alaji ne za a je a alaji break din shi ne aka tsaye ana mitin kus kus kus ba wani abu ne bayani miki akan su idan su je ya dace a ce su dinga dawa da wuri kada ka zo ka dinga yin magana kana ganin laifin mu ne sa muka na tsaya nake musu wannan bayani musamman kuma ke runa jiya kai barin gaya maka idan baka san abin da kake ba ni na sani I am the greatest thinker ko ka sani ba da abubuwan da kake yi a ma'aikatan nan na sani baka san an yanka ta tashi ba alhaji me faru ina kudin da Mr. Abdullah ya aiko ba dubu ɗari a ciki ina suke rubutu ya nuna an karɓi wannan kuɗi an shigo da su amma ba dubu ɗari ina ka kai su alhaji a duba tela ai na shigar da wannan kudi ka ji tsoron kiran sallah nan da ake yi dan girman musulunci wannan haka yake ka ji tsoron gashi dai a gaban ka yanzu ana kira a tafi sallah ka san kwa sallah dan lahira ne amma na shigar da su alhaji na yi a duba tela amma duk ga ba. kai ba za ta kai ya ba ka je ka yi rubutun iska ya je banki ba a shigar da kuɗi ba kana so ka tazarta ni ka zo samun kamfani na ba zai yiwu ba impossible you are the bacteria from the factory wallahi zan yi maganin ka ban mukullin ma'aikata ta ban mukulli na ban mukulli na na kore ka daga wannan ma'aikata daga yau zan kulle ofis ɗinka Alhaji kai hakuri ah! ban san abin da ya faru ba alaji da sai kai waje sai kai waje sai na fitar da diddigar kaya daga cikin kamfani na alaji kai hakuri alaji ban san abin da ya faru ba a zalimi maduci out out Allah so za a talata mun kamfani kuɗi dukiya na ne a to amma alhaji irin wannan kafin a yanke hukunci irin wannan alhaji ana bincike saboda mutane ka ga za su iya duba shekarar shekaru kuna tare da tijani ba ta samun wani abu ya faru a kamfanin naka ba ko kana kasa, ko baka kasa? duk responsibilities ɗin kamfanin ka a hannunsa suke eh, ba karai ba ku san abin da yake muku ba kun san abin da yasa na kore shi dan na yi bincike na ga ba a biyan ku albashi daidai kowa ya san an yi tsari to ba zan zama matsayyaci ba ba zan zama mai zaluntar na kasa da ni ba me aka faɗa a hukunci idan ma'aikaci ya aiki kafin gumin jikinsa zai bushe ka bi ake dubu takwas na rubuta wa kowanne ma'aikaci karamin ma'aikaci mafi karancin albashi nawa yake biyan kawai wannan za ku rike shi abin kauna sa ko ya dawo ya ci gaba ba za mu yada ba to abin da ya sa ka tashi na kawo buhun shinkafa tirela biyu ba a raba ma'aikata na nan shakin ba a ba su ba amma abin da ya kama na ilora an ba su waɗanda suke fatakot an ba su waɗanda suke sharaɗa an ba su kuna nan neman maja ba a ba ku ba ba a ba ku an ba ku maja an ba su shinkafa duk ba ganye to saboda haka me ya kamata a yi masa saboda rufe fara masa albarka gaba daya duk dukiyar da ya mallaka Allah ya tarwata ta saboda haka na tallafa kowa daga yau gaskiya ita ce aqida ta gari honesty the best of the quality saboda haka a kama hanya a tafi break a dawo a ci gaba da aiki nadir let's this na yi hannun goma da kai ka ce ka mai wannan kujerar ka zama mai gaskiya da riƙon amana kada kai zalunci amma da magana idan kana so ka yi aiki a kamfani na abinda na ce kai kai ba ruwana da zancen kana da wata magana kowa idan lokacin aiki ya dawo a ci gaba yaya ne har yanzu shi mu tafi wannan a a gaba wannan turan aka ce mutu da shi ga yana akwai kes a kansa za ji a can ai a'a to don Allah baya dai kin ga ki bari wannan wannan jikan ki ne ko ki bari in muka je kes laifi laifi akan mu daga can yar ka turo mu wannan kuma aikin mu ne ba ki zai ba ki ga ki aikin ba tijani kai musu ne kaka ni ban san abin da ne musu ina zaune ina cikin aiki ina kwance sai na ga sajan buga dawa ya biyo ni ya fito da ni takalmi ma bai bari na ɗauka ba shi na garashewa ya ce rike alhaji ne ne ma sata kaka ban san abin da ne ba a ah, sata kai dan annabi ka saurara mu ban in ka ta zuciya ka imani shiga alhaji mota da ta lauka trailer guda ka ɗebi zare a factory ka manta dubu da ka satan man ka manta wallahi ko muka fito ba zan ba zan yafe ba wannan abun mutum yana ne yake nema na dashi waje da ki mu je mu je mu je ya faɗa ga waje ku sai ta kalmina ku sai ta kalmina ku sai ta kalmina ku sai ta kalmina saurara mun mana saboda Allah ni tun da nake da wannan da uwarsa da uwarsa ban taba jin an dauki ko allura ba allura bai taba dauka bana yayi a kamfani na bai ba bana yayi a kamfani na shin ne yake mu in yayi ma kai hakuri kina nufin sharri ne mata kenan ban ce kai sayar ba dan Allah dan annabi dan girman zafi da kabar nan namu to dan Allah dan annabi yaran nan da uwarsa da ubansa da ni eh, yaran eh. yana da irin mu yanzu in ka eh. ka da shi ta kanta a kan me za ka ce yayi to to mutum da ya sata hukuma ta rama ni ba ni ba wallahi ba zai kyale ba ba zan kyale ba sannan sai na ga bayansa ba dai ba dai yayi sata ba za a daure ba za a barawa gindi ko za a daure masa gindi ko ai kai hakuri da ai mutum magana ai mutum ko sarrafa ne sarrafa ne shi wanda ya saci sarrafa ne sai a sai a faɗa mun kuma ne ba za a san wani mu je kawai hajiya ai kuma da ki je mu je mu je hajiya ka ta ba san abin da ne mu ba ba san maza a hada gaba tun da ita ma za a hada hada ya ka ya ka ya ka da Hafsatu Hafsatu Au Kai wulakanci Ai sai ta yi wulakancin labin tura a kada wata wagan mm-hmm. A'a zauna mai zauna zauna ji labari Hafsatu Ananta

alhaji ya wasata kuɗi subhanallah dala ashe kayan sata muke ta ci a gidan nan subhanallah Ina ne riba wani asiri da kaɗan ya rage gidan nan a zuwa yi bincike ya ce duk kuɗin da yake ɗaukowa hausa take kawo ya ji hori don girman na rantse da Allah da Allah illa illa yaro Allah ya rufa mana ya rufa mana asiri yaro zai goba mana kashin kaji Cin gidan tsiyar sun yaro da Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wannan akwai fitsararren yaro fitsararre ko dai fitsararre ake so ta ba ta mana asiri cewa ba ana cewa ta yi gaba tana yamma ba wani shari munafuka ana magana har wani ta take yana wani wajen gwanin kai sharri aka yi masa aka yi masa wai zai mai sharri a'a ni kanwa ubanta ni zan mata sharri sai ana raba ki da kiran sallah kina kuya ta haihu ga gidan daɗi na kiran ki kina laƙewa ɗan matsiyatan nan wata tsiyar zai baki mu da Allah ya rufa mana asiri biki ga mun fara murjewa ba kwanan talakawa to yanzu saboda Allah da annabi Hafsatu kin ga ma yawon gidan haya kadai ya isi su gashi Allah ya kawo mu inda zamu mu huta mu iyayenki ke ma karan kanki ki huta ki ciki yan mana ba shi ne babban arziki ba ba zai ɗauki kanshi ya kai gidan wahala eh kuma ga shi alhaji na ya mana alkawari zai kai ni maka zai kai ubanki maka ke kanki kullum juma'a sun za ku rinka yin sallan juma'a wannan ma ba babban arziki ba ne eh hausi ya hakuri mu nan da kika gani daɗi muke gane miki ba wahala ba kuma haka ba ne hafsatu na haba hafsatu na haba hafsatu ki yi haƙuri wannan abu daɗin duka da mu da ke duk za mu ji daɗin ko kin goma ce mu zauna gidan haya muna kai ka ana ta kwashe kwashe mu koma nan koma nan koma nan koma nan yi ka mu di ya kwakwatse kina ganin fa'in da muka shiga kina ganin garin na abin da yake ciki ne ha ba dan hasbatu na ha ba dan hasbatu na yaya kina hakura kina hakura kina hakura sai ya yanzu da Allah na abu ainihin faranta min rai kin ba ni girma na a matsayin ni kanwan mahaifinki ne me zai sa ki dinga irin wannan saboda Allah da annabi kin haƙura ko tafi ki tafi kin zarafi ya ce ma zaman da ya rike kalangun nan har maka za a kai shi sa cikin kek sau banza kike da ko biyu ana yanan nan nan ana raba su da kyalla tana wata ta haihu Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ni ba ku a gidan nan ne ku salamu. Mala ba da sallama kuma kira zaune a tsakar gida amma ko an da ne dukan sata. wayo Allah ina gajiya gajiya sai neman sauki kuna nan kalau an ce kenan wani hafsat da gaske ma wai labarin da nake ji daga kene ne kuwa za ki aro wannan Alhaji Bashir din <laughs> Aziza Aziza ni kam na ma rasa ta cewa ba yawa hannun mata duk abin duniya tare ya shi kin ganna a cikin gidan nan. Magana da ta da ta shiga ba tana take fitowa. Ki ce zaton gaske ne. Gaske ne. Ni ai na aga wasa ne, ashe gaske ne. Yau ne nake shi. in ya zai da hawa kamar buhun gari yau wannan kibar ta ci wata cuta ce wallahi shigowar sanyi mun ji wani an ba su ne kumbura shi yau ba mamaki shi cin ka kafarta? kafarsa tire tire kamar tsinken tsire ciki ko kamar ɓargen goge fuska ko kamar ana koya faɗo ta ta ta sani da abin da zaki ce ma ni ba laifin ki ni kuma kai na ba da laifi ballantana markon da ba da ganin shi na ɗauka aljanun dare dala ya zama mun gaya miki yawa harka alwajudu shi ke nan gidan nan gaba ɗayan ga miki suka na rasa kansu na rasa ƙafafunsu saboda Allah mu shi ba a baki tsoro haka kwarin ga yaro ta ne ta jani kyakkyawa san kowa kin wanda ya rasa shi ko idanu kamar an taka kwado a titi ni da cikin ganna a cikin gidan nan ba inda zan je yanzu daɗi in ba wurin babu ba to shi ma yanzu da jala da wannan mata uban kin san mata uba dama kuma aka da jaki sai wata kana a dole ne ma kan ga maka sun da babare baba sun hana ni kata tabbata a cikin gidan kin gani yanzu ko da shi kika gane kamar an tsamo magi a ruwa gaskiya hafsa ina ji miki takaicin zama da wannan birin dan ne wallahi tallahi ba na daukan sa mutum ina kan kai wannan ma da wannan kin ji Biya abin duniya biya biya ishe ne. Kusa kamar magi ta sha koko. To, ni abin da zan ce fa duk abin da zaki gaya wannan ne ki gaya masa zagi ba wanda ban masa shi ba ah! zagi dai na duniya kullum ya zo wuri nan gaya miki zagi ta uwata ya ga darka ga ta mai na masa abin da kike ya zai ta nuna eh ai cikin so ne ai so ne to a haka zaki je a haka a yadda kake a yankwana wani yanzu wannan mata aka labarai yana da arziki ba gidan yau za a tashi a rika biyan kuɗi ana zuwa kallon sa kamar gogon bari. Yau ma da kwali kayan nan da ka zaura ma'aikin nan. ni wallahi da ma burin da ma burin ne ina jin aka so dai ayi mutum ka ce ba zuciya kamar ban daki eh ba abin da ban mutum wannan ba ni kan abun duniya ya biya shi kai da kika san kashe kai na haka nake ji yanzu har sai da suke na ganin haka zaki bar fujani ki a ruwan na gongon barin saboda Allah ya hanya da ragowar wuta jiki shi ya kunaniya to ne yanzu zan tafi amma gaskiya idan an zo neman ango ina baki shawara kar ki sake ma ki nuna shi kin ga irin su baki suke ji yan maka dama da zan shirya surutu kamar wanda ta ji gargar halima ba halima ba su cika surutu ba amma kin ga Allah na gaya miki fati ke da sanin kin san surutu ne da kini ba ruwa na nayi gaba ana ma mu miji ba na shiga ta ba ba Allah ba na ta a gaba ba ta da dawo ne ba na zuwa kasuwa ba ne ko zuwa wajen biki na tafi ni dai to wallahi ina ji miki wannan abu ya kike tana da ce ina hada ki da wani mummunan abu dan abu za a ce masa ba san menene ne ma sai a ce abu kawai alamin muni kai ya san da bikin ne ne ne dan Allah dan annabi ni ki daina kona min rai ne ita kike mun rasa <laughs> ta Allah ba ki hakuri na ma fasa rake tunda wulaganci ne ki bai da gida abu Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Yaya. Salamu alaikum. Yaya. Yaya ne? A Alhaji Aminu. Ai ba buga kofar ake ba. Ni ko Allah. Turowa ake kawai a danna a shigo. Allah sarki. <laughs> Ni ne malam manzo. To. Eh. Sai aka yaya. Baban Tijjani. Tijjani naka. Tijjani ya ramajanka. Tijjani Tijjani. <laughs> Tijjani ya ramajanka. Ba da hidima. To ko yaran nan da ya dan hali. Alhaji ai. To. amma ba a ji daɗin hali ba an haifi barawo in dai kai ne mahaifin shi ka haifi barawo kai na je da halin tijjani ni ba wani abu da zan iya cewa yaro yana hannun hukuma ni me zan ce me zan ce an yanka masa sammati zai tafi human ne kawai alhaji ai kai ne hukuma hmm? ai kai ne hukuma a ce da abin da ka riga ka faɗa ai yayin magana ta riga ta mutu to magana dai ta riga ta tsare yaro to zance ta kare abu yana hannun hukuma ni yanzu me zan iya yi a kai yaro ya zama barawo daga cewa ajiye mun nan ko kai ne wakili a wannan waje domin duk mutumin da ya baka waje ya baka ajiya ya baka amana yaron nan na zo na ɗauke shi aiki a kamfani na ni hmm. ne cinsa ni ne cansa kike gaya min yana da iyaye a ku ne amma da yake zinanne ne shi bai taɓa kawo ku ba to ji sai hakuri sai hakuri dan abin da ya sa ni ma abin da ka faɗa haka yake wallahi ni ne cira shi ne shana shi ne su sutura ta duk irin kayan da ka gani shi ke bana laji sai ya hakuri zancen hakuri bai taso ba to ko ni na yabe yan sanda ba su yabe ba a lahira ma ba a yabe masa ba domin laifin sata ne hada na ya tafi ka ce a yanke hannu to alhaji in ka ka yafe ai magana ta riga ni ba zan lahira ma bai taso ni ne dingungun an ban yabe ba Allah ya ga zuciyata ban yafe ba Allah ko da zuciya yake amfani yadda rashin mai alaji na yaran nan bayan wannan ka ta bari ya sata da kai kuma sai ya koma kuɗin da ya sata din yake zuwa ka san an ce kiwon mutum ake yanzu ba dabba ba mm. yake zuwa yake neman wata yarinya yarinyar nan kuma mm. ya kwana da sani mm-hmm. ya san da sanin cewa wannan yarinya mahaifinta ya mun alkawarinta ganin tana zuwa nan tana tana gaishe ni mm. shi kuma ya shigar da kansa ya ce shi ne ma mai kamfanin ba ni ba saboda shi yana ya masa karya irin ta yan birni ba a masa tarbiyya mai kyau ba sai na ai sai hakuri ai zancen yarinya yaro ya je mun yace kaji kaji kaji ina neman yarinya da aure ina ce to wannan yarinya tunda Alhaji yana da bukatar santa to kai hakuri mana ka kyale masa kai ka isa ka ja da Alhaji ai Alhaji ai Alhaji fa shine fada mu tare da ni da kai na ma fada daidai gwargwadon hali amma da kai masa ai bai ji ba to alhaji ai sai hakuri ai sai hakuri don nan faɗa haka don nan faɗa haka in dai ba dan zanen unguwa bane to da zakar rana ka yi shi sha biyu da rabi ki iza za ka ga ɗa baya bin umarnin iyaye Allah ko ya ce abu uwa abu uba hakki ne zai takara da ni ka san nawa ya zata ai ban sani ba alhaji dubu dubu a dubu ɗari ni komai a dukiyata sai ka ɗauka ku kwana lafiya kayan kamfani abin da ya kama da iya kwandishin da baka matsiyacin kwancewa yake ban ce komai ba hatta kusa tebur hmm. da mukulli sai ya kwanci a zo mai arha a daura wannan ban damu ba da gilas ta alhaji ka ce duk irin abin da aka dauka a wajen ku a wajen ka ya riga ya ka riga ka yafe to amma kuma alaji wannan ka ka ka yafe alaji amma wannan sabon wani ah. wallahi ba ne sai uta ana kan dukiya don da hutu turawa na ta roka shi ai akuri akan komai amma banda kudi ni ban ga ya maka ba ku sanna ba a University of Los Angeles ne karatu USA hmm. mun karanci economic daga bakar hannas a shana gida ta na san ranar da za ta kare zuba ido nake yi hmm. ƙananan marasa kunya yara ba musu tarbiya ba to ai ji alaji dubu ɗari ba wa ɗaya bace dubu dubu hadari one thousand hundred naira impossible wallahi a kama hanya ta tafi to in ba haka ba in waya to an ce ga kanan ka zo za ka ne ni Tunda report yana hannun yan sanda to alaji sai hakuri sai hakuri alaji ai hakuri da magana ta ce tana wajen yan sanda ba ce mutum a ce yi hakuri a mutum a ce hakuri a nan ya tozanta ne sai hakuri alaji ko yanzu hakuri na daya hakuri na daya saboda darajar mm, gwargwaron ka da gashin bakin ka abin da nake so in gaya maka hakuri daya zan yi maka za a yi biki a gama yana kurkukun an gama zai fito zai bai hakuri ba kenan to to kake yamin juyin mulki ya shiga malamai yarinya yana neman ya janye ra'ayin yarinya ai na ka taba kakara da mai kuɗi da sadaka ni da hakuri da zo baka na dai gaya maka wallahi sai ya je kurkuku sai ya je kurkuku alabashin an gama to don ka saboda idan kana so ka kafa gwamnati da abokin hamayya to tashi a kurkuku ina so ina so a wuta gaba ko a wuta lafiya eh ah, ah. Ah, a ya je kurkuku daga na na da kusan kaiwa sai na kai shi da Yeah! kuna ji na ko dan Allah da Allah ba ba wuri kare ba ba wasa bane banda tsiwa banda rawan kai kin gane ko to saboda haka nan ki ya hakuri in ki dafa shinkafa saura ki tuka mai tuwo yawa na menene a to ta kuma ne kukan na menene munafunci au yayi hakuri ake yi haka duk muka hakuri da uwayen ki kika gani muna zaune nan duk mun ci wanda ai baka ba mu kunya ki ya hakuri in dai arziki kike so ki ci to kin samu gidan arziki sai kuma ba guyan gwiwan hannun ki kike so to wannan wahala ya rage laki sai kuma to na kuka da Allah ka to yake da kike zauna kina kuka Ba ka ci mu tafi mu kai ki ko kin ne ta faɗa ga kawar sun ji ko eh ga sannan sun kawo kada in ji kada in gani ya hakuri ya hakuri hakuri kowa nan mu ma hakuri muka yi da ubanki kika san mu nan ga ta da kika hawa a cikin dadi a hawa ne ku mu hawa ne ku mu da wannan ku da na ku da da da da da da da da da da da da da da da da layin motocin ne su gama haduwa ba taro ya yi taro dangi da an haɗu shuru ana ta ina amarya ina amarya to mun zo mu ɗauki amarya to ga fuskar amarya mana ya ga da ne ba za ka fuskar amarya ba koran duka mu kai da mutum yana da fuskar amarya ba za a ga a ba za a ga amarya ba za a ga

Thank you. jama'a wannan shi ne ƙarshen shirin kaimuwa kashi na ɗaya amma ga kaɗan daga cikin shirin kashi na biyu ya shi tijjani ya haƙura ne to na ji ma gani ko an binne tsohuwa da ranta. Tsohuwa ki magana tun wanda muke sha soyayya ah. ki sha mana ba ah. me ne ya ki da mu sha soyayya sha to ko ka haba ba to ka rike a nan

amma na san na a rayuwar da muka yi da kai ya kuma Allah ya haɗa mu zamanci ta ɓangaren yaya da rabon zai fita ko ba mu ko ba wannan haihuwar amma da akwai wata sai ya isar abin da yake nufi a kan zuri'a mu ko zuri'a nawa ce za ta fita shi aure nufin Allah ne to ka hakuri ka kara hakuri zo Allah zo annabi ka yi hakuri amma ka yi hakuri ka ka zalunce ka yi hakuri ka zalunce in na zai lafiya zan yi da zaɓen da na aikata tare da kai wata in baka ya ce mun ba ko wanda shirya dan yi kara mun wata ba ban yanda ban tabbata ban fadan jihar nan ba

We'll be right back. Thank